Wasika ta biyu ta Bitrus Bitrus ta biyu Sura ɗaya Daga Siman Bitrus, bawan Yesu almasihu, manzonsa kuma, zuwa ga waɗanda suka sami bangaskiya mai daraja, kamar yadda mu ma muka samu, ta wurin adalcin Allahnmu kuma mai cetonmu Yesu almasihu. Bari Allah ya kara muku alheri da salama a yalwace ta wurin sanin Allah da Yesu Ubangijinmu, Allah cikin ikonsa ya ba mu dukan abin da muke bukata domin mu yi rayuwa irin ta masu hali irin na Allah, dukan waɗannan abubuwa namu ne, domin mun san almasihu sosai, ya kira mu zuwa ga yin tarayya da shi cikin ɗaukakarsa da nagartarsa. Ta wurin abubuwan nan ya ba mu manyan alkawaransa. masu daraja, domin ta wurinsu ku iya tarayya da shi cikin allantakarsa, ku kuma tsira daga muguntar da take a duniya wanda mugayen sha'awace-sha'awace suke jawowa. Saboda haka, sai ku yi iyakar kokarinku, ku kara akan abin da kuka fara da shi, wato, akan ban gaskiyarku, ku kara da halin kirki, akan halin kirkin nan. sai ku kara da sanin Allah, a kan sanin Allah kuma sai ku kara da kamun kai, a kan kamun kai kuma sai ku kara da jimrewa, a kan jimrewa kuma sai ku kara da hali irin na Allah, a kan hali irin na Allah kuma sai ku kara da son uwa, a kan son uwa kuma sai ku kara da kauna, idan kuma halayen nan suna yalwata. sanin Ubangijinmu Yesu almasihu da kuke da shi zai sa ku zama masu kwazo da masu amfani kuma, gama duk wanda ya rasa halayen nan baya gani sosai, shi makaho ne, ya kuma manta da tsabtacewar da aka yi masa daga zunubansa na da, saboda haka ya ku uwa, ku kara kokarinku, ku tabbatar da kiranku. da zaɓinku wanda Allah ya yi muku, idan kun yi haka ba za ku taɓa faɗi ba ko kaɗan, ta haka kuma za a ba ku cikakkiyar marabtar shiga cikin madawamiyar mulki na Ubangijinmu, Yesu almasihu mai cetonmu. Saboda haka zan dinga tuna muku da waɗannan abubuwa, ko da yake kun riga kun san su, kun kafu sosai cikin gaskiyar da kuka karɓa. a ganina daidai ne muddin ina da rai in yi ta tuna muku da yake na sani na yi kusan tube jikin nan mai mutuwa kamar yadda ubangijinmu yesu almasihu ya nuna mini domin haka zan yi iyakacin kokarina in ga cewa kun rike waɗannan abubuwa a cikin zukatanku kowane lokaci ko ma bayan da na bar duniyan nan ai a lokacin da muka faɗa muku labarin yadda Ubangijinmu Yesu almasihu ya bayyana da iko, ba tatsuniyoyi da aka kirkiro da wayo muka bi ba, a'a, da idonmu ne muka ga ɗaukakarsa, a sa'an da ya karɓi girma da ɗaukaka daga wurin Allah Uba, kuma muna nan a wurin, sa'an da muryar Allah mai ɗaukaka mafi girma tana cewa, wannan ɗana ne da nake kauna, zuciyata tana jin daɗinsa ƙwarai, mu kanmu mun ji muryan nan daga sama, sa'an da muke tare da shi a kan babban tudun nan mai tsarki, waɗannan abubuwa duk sun ba mu tabbacin maganar annabawa na da game da shi, ya kyautu fa, ku da hankali ga wannan magana, saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa. a wuri mai duhu har zuwa wayewar gari, lokacin da hasken tauraro na safiya ya bullo muku a zuciya, amma da fari dai, ku sani cewa babu anabci a cikin rubutacciyar maganar Allah da za a iya fassara su ta wurin ra'ayin mutum. Gama maganar anabci ba ta taɓa zuwa ta wurin nufin mutum ba, Ruhun Allah ne ya shiga zukatan mutane, ya sa su faɗa abin da suka karɓa daga wurin Allah. Bitrus ta biyu Sura biyu Amma fa a da annabawa masu ruɗi sun fito daga cikin mutanen Allah, to, haka ma waɗansu malaman karya za su kasance a cikinku, za su kawo wata koyarwa a ɓoye, su koya wa mutane karya da za ta taɓa su. har za su ki Ubangiji, wanda ya fanshi ransu, ba labarin yin haka kuwa zai jawo musu hallaka. Mutane da yawa kuwa za su bi halayensu na neman jin daɗi na rashin kunya, ta dalilinsu kuwa waɗansu mutane za su rena hanyar gaskiya, cikin kwaɗayinsu za su yi ƙoƙari yin riba a kanku da maganganun karya, amma dai tun da daɗewa an riga an yanke musu hukunci, kuma hallakarsu yana nan yana jiransu, ko mala'iku a da sa'an da suka yi zunubi, Allah bai kyale su ba, amma ya jefa su a gidan wuta, ya ɗaure su a cikin rami mai zurfi, mai bakin duhu inda suke jiran ranar hukunci. A zamanin da kuma, Allah bai bar mutanen da ba su kasance da halin Allah ba, amma ya hallaka su ta wurin babban ambaliyar ruwa, sai Nuhu ne kaɗai mai wa'azin adalci tare da mutane guda bakwai, su ne Allah ya kiyaye su daga babban ambaliyar nan da aka yi wa duniya. Allah ya, Allah ya kuma hallakar da biranen Sodom da gomora ya mai da su toka, ya kuma mai da su abin misali na irin abin da zai yi da marasa hali irin na Allah, ya kuma ceci Lord, wato, mai adalcin nan, Lord ya damu kware game da irin mugayen ayyuka na mutanen Sodom marasa bin doka, gama wannan mutum mai adalci ne, amma yana zaune cikin mugayen mutane, yana ta ganin muguntarsu kowace rana, yana kuma jin irin munanan maganganunsu. har ransa ya yi ta ɓacewa kwarai a kansu, saboda su marasa bin doka ne. To, idan haka ne, ta wurin irin waɗannan misalai ne, muka sani cewa, lalle Allah yana iya ceton masu halinsa daga cikin gwaje-gwajensu, Allah ya san kuma yadda zai tsare masu mugunta har zuwa ranar shari'a, musamman masu bin muguwar sha'awar jikinsu. da kuma masu rena shugabanci. Waɗannan malamai masu karya dai ba su da kunya sam, girman kai gare su, ba sa jin tsoron kome, har suna zagin halittu masu daraja a sama. Amma ko da yake mala'iku da kansu waɗanda suka fi malaman nan karfi da iko, duk da haka ba su ɗora musu laifin haɗe da zage-zage a gaban Ubangiji ba. Amma waɗannan mutane suna yin maganar reni a kan abubuwan da ba su gane ba, su kama da dabbobin daji marasa tunani ne, masu bin abin da jikinsu yake sha'awa ne kawai, waɗanda aka haife su ne, domin a kama su a kashe kawai, ai, za su hallaka kamar dabbobin daji, kuma kamar yadda suka ba waɗansu wahala, haka su ma za a wahalshe su, sun ɗauka shaye-shaye da iskanci da rana tsaka abin jin daɗi ne, sun zama abin tabo da kuma abin kunya, suna jin daɗin ruɗu har ma sa'an da suke ci suke sha tare da ku a zumuntarku. A kullum suna cike da tunanin yin zina, har ma ba sa gajiya da yin zunubi, suna kuwa ruɗin marasa ƙarfi cikin ban gaskiya, sun zama gwanaye a kan kwaɗayi. irinsu kuwa la'anannun ’ya'ya ne, sun bar hanyar gaskiya suna bin hanyar Bala'am ɗan Beyo, wanda yana son ladan aikin mugunta, amma an tsawata masa a kan zunubin ganganci, har jakin da bai taɓa yin magana ba, ya yi masa magana da murya irin ta mutum, domin ya hana annabi nan yin ɓarnarsa. waɗannan masu karya suna kama da mabubbugan ruwan da ta bushe, kamar hazo wanda iska takan kora. Hakika Allah ya shirya musu wurin zama cikin bakin duhu, gama mutanen nan ta wurin surutu da maganganun banza da halinsu na neman jin daɗi na rashin kunya, suna kokare su jawo waɗanda suka kubuta ba da daɗewa ba. daga masu rayuwar zunubi, suna yi musu alkawarin samun yanci, amma su da kansu bayi ne ga aikata lalata, gama mutum bawa ne ga dukan abin da ya sha kansa, mai yiwuwa mutum ya tsira daga kazanta ta duniyan nan, ta wurin sanin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda shi ne mai cetonmu, sa'an nan daga baya ya sake shiga cikin kazantar, idan ya yi haka har abubuwan nan sun sha kansa, lalle wannan mutum, ƙarshen zamansa zai fi na farkon muni ainun. Da a ce irin wannan mutane ba su taɓa sanin hanyar adalci ba tun da farko, da ya fi musu, amma gashi bayan da suka san hanyar, sa'an nan suka koma da baya suka bar bin umarnin nan. mai tsarki wanda aka ba su, ai, abin da suka aikata nan ya yi daidai da karin maganan nan mai cewa, kare ya yi amai, sa'an nan ya koma ya lashe amansa, da kuma aladen da aka yi wa wanka ya koma birgima cikin taka. Bitrus ta biyu Sura uku ’Yan uwa waɗanda nake kauna, Wannan ita ce wasika ta biyu zuwa gare ku, a cikin dukansu biyu kuwa ina tuna muku da waɗannan abubuwa, domin in zuga ku ku yi tunani mai tsafta a zuciyarku. Ina so kuma ku tuna da abubuwan da annabawa masu tsarki na da suka faɗa, da kuma umarnin da Ubangiji Mai Ceto ya faɗa ta bakin manzannin da ya aiko wurinku. Da farko dai, ku gane da waɗannan cewa a ƙarshen zamani masu ba'a za su fito, suna yin muku ba'a, suna kuma bin muguwar sha'awar jikinsu. Za su ce, Ashe, ba Yesu ya yi muku alkawari cewa zai sake dawowa ba? To, ina yake, kakanninmu sun bar duniya tuntuni, amma dukan kome. ya ci gaba da sakewa tun farkon halitta. Masu faɗin haka dai, da gangan suke kin kula da cewa ta wurin kalmar Allah ne, a da sama da kasa suka kasance, daga ruwa ne aka siffanta kasa, kasa kuwa ta kasance da ruwa kewaye da ita. Ta wurin ruwa ne kuwa aka hallaka duniya ta wancan zamani, lokacin da babban ruwa ya zo ya sha kanta, ta wurin kalmar nan kuwa sama da kasa waɗanda suke a nan yanzu, suna jira a hallaka su da wuta, Allah ya ajiye su har zuwa ranar da za a yi wa marasa halin Allah hukunci a hallaka su. Amma ya ku uwa waɗanda nake kauna, abu ɗaya wanda ba na so ku manta da shi shine kwana ɗaya a wurin Ubangiji, kamar shekara dubu yake. shekaru dubu kuwa kuma kamar kwana ɗaya ne, waɗansu suna cewa Ubangiji yana jan jiki game da cika alkawarinsa, ai, ba haka ba ne, hakuri yake yi da ku, ba ya so wani ya hallaka, sai dai kowa ya zo ya tuba. Amma hakika ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo, ba labari. a lokacin ne sararin sama zai ɓace da kara mai karfi, dukan abubuwan da aka ɗauka aka yi sama da kasa da su za su kone, su hallaka, duniya da dukan abin da yake a cikinta za su ɓace. Tun da yake dukan abubuwan nan za a hallaka su haka, wani irin mutane ya kamata ku kasance sai ku yi rayuwa mai tsarki, mai hali irin na Allah. yayin da kuke marmarin zuwan ranar Allah, har kuna kokari ku sa ranar nan ta zo da sauri, wato, ranar da za a kunna wa samai wuta, kuma dukan abubuwan da aka ɗauka aka yi sama da kasa da su za su narke cikin zafin wuta, amma bisa ga alkawarin Allah, mu muna marmarin sabon sammai da sabuwar kasa. inda adalci zai kasance kullum, saboda haka, ’yan uwa waɗanda nake kauna, da yake kuna marmarin zuwan ranar, sai ku yi iyakacin kokarinku, ku yi zamanku a gaban Allah ba tare da wani abin zargi ko taɓo ba, ku yi zama a gabansa da salama. Ku tuna cewa dalilin da ya sa Ubangijinmu yake hakuri shine ne, domin mutane su sami ceto, haka ma ɗan uwanmu Bulus wanda muke kauna ya riga ya rubuta muku bisa ga hikimar da Allah ya bashi, kullum yana magana a kan irin waɗannan abubuwa a cikin dukan wasikunsa, a cikin wasikunsa kuwa akwai waɗansu abubuwa da suke da wuyar ganewa, waɗanda waɗansu mutane masu rashin ganewa marasa ƙarfi cikin ban gaskiya suke juya ma'anarsu, haka ma suke yi da sauran rubutattun kalmomin Allah, ai, suna jawo wa kansu hallaka ne. Saboda haka, ya ku 'yan uwa waɗanda nake kauna, da yake kun riga kun san da waɗannan, sai ku lura domin kada koyarwar karya ta masu mugunta ta kwashi hankalinku. har ku faɗi daga tabbatacciyar tsayawarku, a maimakon haka sai ku yi ta yin girma cikin alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, mai cetonmu, ku kuma karu cikin saninsa kowane lokaci, ɗaukaka ta tabbata a gare shi, a yanzu da kuma har abada. Amin.